Wane mutum maganar subhana mai girma ko rike kur'an ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma ko rike kur'an ba zai tsiyace ba. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi wafaqa man sha'a li kitabihi wastafa man sha'a faj'alahu min hizbihi wa واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba'ad. yan uwa masu kallon mu masu bibiyan mu barkanmu da saduwa a wannan shiri na mai taken mihrabul qur'an wanda ya kunshi bangarori guda uku bangaren farko karatun alkur'ani mai girma da riwayoyi guda biyu riwayar farko ta warshe annafi min tariq lazraq sai ah, riwaya ta biyu ta hafs an asim min tariq shatibiyya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 واولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي للناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون wannan ita ce riwaya ta warshi annafi min tariq lazarak wadda muka saurara daga bakin gwani baba gana ibrahim a yanzu za mu saurari karatu alkur'ani mai girma da riwaya ta hafs an asim min tariq shatibiya daga bakin gwani suleiman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 حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما ليغبو في أموال الناس فلا يغبو عند الله وما آتيتم من زكاةٍ تريدون وجه الله فأولئك فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون wannan <clears throat> ita ce riwaya ta hafs an asimin tariƙi shatubiyya wadda muka saurara daga bakin aramma suleiman mu'ad Dan tata allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil malamai suka ce waɗannan ayoyi suna ishara ne zuwa ga kyautata mu'amala ga makusanta eh, kyautata mu'amala ga makusanta 'yan uwan mutum da kuma a miskinai da waɗanda ba su da shi Allah ke cewa ku bayar ga makusanta na kusa da ku yayin da ya kasance suna cikin hali wato na bukata wannan ya cancanta mutum ya yi range kyautata ma na kusa da shi idan ya samu buɗi amma abin da ke faruwa wannan zamani ko wannan lokaci za ka iya ganin mutum Allah ya buɗa masa a rayuwa gidaje kawai kila za ka ga ya mallaki gidaje fiye da hamsin amma wani ɗan uwa nasu kila yana nan cikin gidan haya kaga wannan akwai matsala dole ne ka ga wata sa'a yan uwa ya su ya su suna samun matsaloli ka ga ma wata sa'a ma yan uwa amma suna gaba da juna ko ka gawa da ƙani ba sa yi ma juna magana waɗannan duka kurakurai ne wanda ya gamata a gyara duk ƙiyayya idan ta kai ƙiyayya bai gabata a ce a yi gaba ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani cewa baya halasta ga wanda ya imani da Allah da ranar tashi alkiyama ya kaurace ma dan uwansa fiye da kwana uku kuma wanda zai fi alkhairi cikin su wanda zai fara sallama haka a wani hadisi manzo Allah wanda ya zo cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da ranar Monday da ranar Alhamis ana zuwa a tattara ayyukan bayi a tafi da su kuma a kankare masu zunubansu matukan waɗanda ya kasance ba su yi shirka ba da Allah subhanahu wa ta'ala sai dai wanda tsakaninsu akwai gaba ko ƙiyayya to Allah zai ce ku ƙyale su har sai sun shirya hata ya tsaliha sai sun yi sulhu tsakaninsu wannan ƙiyayyan da kuma maganan da ba su yi ma juna har sai sun ta fita. wato sun daidaita tsakaninsu wannan ya zo cikin sahih muslim ah, wannan hadithin ah, sannan ah, to shi yasa kyautata ma 'yan uwa yana da muhimmanci sosai haka miskinai wanda ba su da shi da kuma matafiya idan ya kasance mutum yana hali na tafiya a guzurin yanki ya gito ta kusa da mutum ya ma bayani to mutum zai iya taimaka masa zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shi ya fi alkhairi ga waɗanda suke neman yardan Allah subhanahu ta'ala wa ulaika humul muflihun kuma su ne wanda za su samu rabauta ranar tashi alkiyama masu yin haka din wa ma ataitum min riba da abin da ka bayar ko kuka samu na riba saboda ita riba haramun ne cinta kamar yadda Allah ya bayani yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka dukan dukiyar da ya kasance a cikinta akwai riba to ba ta albarka a ciki to kuma wannan zamani gaskiya cin riba ya yi yawa da ma'amaloli na banki da ba su suka ma'an da ake karɓa na banki duk masu interest wannan duka haramun ne kuma ko mutum ya karɓa dukiyar ba sa albarka liyar fi amwali nas domin su kara su kai bada cikin dukiyar mutane domin su karu su yawa fala yarbu inda Allah to waɗanda suke mu'amala da riba irin wannan ko da ka ba wa ɗan uwanka kuɗin riba to ba za su karu ba a wajen Allah wato ya muhaqqullahu riba din nan Allah ba zai sanya musu albarka ba za su za su lalace wa ma ataitu min zakatin duk ma abin da kuka bada na zakka na wajen Allah wanda kuna neman yadda Allah subhanahu wataala to fa ulaika humul mud'ifun irin wannan dukiyar su ake wato lullunka su a sanya musu albarka ah, saboda ita zakat tana cikin rukunan musulunci farko kamar yadda hadisi ya tabbata na abdullahi bin umar wanda ya zata cikin ne dole ne kowane mutum inda yana da dukiya suka kai nisabin zaka kuma shekara ya zagayo musu to dole ne ya fidda musu zaka kuma zaka tana tsarkake dukiya ne ta sanadiyar zakan na mutum zai fidda ma dukiyansa sai Allah ya sa ma dukiya albarka ta zama mai albarka ta ƙara haɓakuwa ta yi sama shi yasa Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka ko salawatika sakanun lahum za mu je hutu na rabin lokaci yayin da muka dawo za mu karasa bayanin waɗannan ayoyi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu bibiyan mu idan ba mance ba kafin mu je hutu rabin lokaci mun tsaya ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqakum Allah wanda ya halice ku thumma razzaqakum sannan kuma ya azarta tun ba da komai ya zo ya azarta ku ya maku gatanci thumma yumitukum sannan ya karbi rayukanku thumma yuhyikum sannan ranar tashi alkiyama zai tayar da ku gabaki ɗayan ku wannan ayan tana nuna ƙudura Allah subhanahu wa ta'ala akan rayar da matattu da kuma shi ne mai iko ya azarta wanda yake so ya aikata abin da yake so <clears throat> halmin ikun daga cikin waɗanda kuke shirka da su kuke haɗa su da Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta ko wajen neman biyan bukata man ya fa'alu min dhalikum min shay akwai wanda zai iya aikata haka subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah ga abin da kuke haɗa shi da shi na shirka wato wajen bauta ko wajen neman biyan bukata zaharar fasadu filbarri lalle fasadi ta ko'ina ya bayyana filbarri a ƙasa doron ƙasa ta ko'ina walbahari haka a cikin teku da ruwa kasa bata aidin na saboda abubuwan da mutane suke aikatawa liyudhiqahum domin Allah ya ɗanɗana masu ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un domin ya ɗanɗana masu wata azaba saboda ayyukan da suke aikata na fasadi ta tsammanin cewa in suka ga wannan jarabtan da kuma wannan fitintunin za su dawo ma Allah su zo su tuba kamar yadda Allah ya fassara wannan ayatun cikin suratu shura wa ma asabakum min musibatin fa bima ko bima kasabat aydikum a wasu qira'o'i wa ya'fu wa ya'fu an kathir to kun ga waccan ayan tana fassara wannan ayan duk wani abu zai same ku na musibobi na fitintunu kamar wanda suke faruwa a wannan zamanin sanadiyan mu muka janyo ma kanmu ayyuka da muke marasa kyau shan giya caca maɗigo liwaɗi kisan mutane kisan rayuka shi yasa daga cikin tafsirin da aka rawaito ma na wannan ayan daga mujahid mujahid ibn jabr babban malamin tafsiri tabi'i zahar al-fasadu fil wannan fasad a bar dinnan mujahid yake cewa shine kashe rayuka shine mai kashe rayuka a walbahari kuma yake cewa kwace wato jirage na ruwa ana iktisabin su ana kwace ma mutane wanda mutum mutane da mallakan su ne a zo ana kwakwace musu ana musu sata na karfi na fin karfi a cikin ruwa wasu malamai suka ce sanadiyar haka ne wannan laifuffukan dukkan wasu fitintunu da suke faruwa yanzu na fari ne talauci ne rashin ruwa ne rashin kaza da kaza ne kwanciyar hankali duka sanadiyyar waɗannan fasadin da suke faruwa haka malamai suka yi ishara wannan ma'anonin ayoyin nan kenan a dunkule a ɓangaren hukunce-hukuncen su da Allah ke cewa fa'ati dal qurba wannan maddul badal ne fa'ati wannan mun sha bayani a kanta wanda imamu warshi yana da fuskoki guda uku wajen maddul badal kamar yadda muka yi ishara cewa qasrul badal wato jan ta haraka biyu ko kuma tawassutul badal a ja ta haraka hudu fa'ati dal qurba ko kuma jan ta haraka shida fa'ati dal qurba haqqahu wal miskin duk wannan mutum yayi yayi daidai amma dai ya kasar ko tawassul ko tul amma duk fuskar da mutum ya dauka to akwai ababe da suke rataya a kansa idan mutum ya dauka surul badal mun yi bayani a duk zawatiliya a cikin alqur'ani wato fatha zai musu ina fata an gane in banda ƙarshen surorin nan guda goma sha ɗaya wanda farkon su taha sai bayan suratu taha annajim ta biyu sai ta uku suratul alqiyama da ma'arij na hudu suratul qiyama sai suratul nazi'at sai na shida abasa na bakwai suratul a'la sai suratul shams na takwas kenan sai lail na tara duha na goma sha ɗaya ita ce suratul alaq ita a shamsu ita ce aka yi shamsu ita ce aka yi saɓani wato akwai fuska guda biyu taklil yamala karama fataha ko kuma yamala karama haka wasu ayoyi a suratul nazi'at to idan mutum ya wasu tawassutul albadal ko ina zai yana taklili yana wajaba sawa'un zawatuliya ya ne ko zawatul ra in aka ce wato ya ayoyi da suka cuke da yawa kamar nan zal kuro bai kun ga ya ce to ko ina aka samu wato ya a cikin alkur'ani irin su musa dole sai ya yi taklil wato ya mala karama haka wato ra wato ra dama ba saɓani sabani kai ba duk fuskan da mutum ya dauka na warshe dole sai ya musu ya mala karama a wato ra haka a ƙarshen surorin nan sha ɗaya da muka ambato su in banda kalmar walau arakahum kamar yadda imamu shatibi ya cewa zurra li warshin baina baina wa fi arakahum wa zawatil ya lahul khulfu jubbila arakahum wannan yana da fuska biyu in mutum ya so yayi takalili ya so yayi fatha a duk fuskan da mutum ya dauka idan ya dau tulul badal wato zai ja maddul badal haraka shida to a zawatul ra kamar yadda muka yi bayani duk fuskan da mutum ya dauka sai ya yi taklili ya mala karama haka surorin nan guda goma sha ɗaya tare da shamsin da aka yi saɓani da wasu ayoyi na suratun nazi'at amma a zawatul ya idan mutum ya ɗau maddul badal haraka shida sauran zawatul ya na alƙur'ani yana da choisin yana da fuska biyu ikhtiyar in ya so ya yi fata in ya so ya yi taklidi ina fata an gane amma zawatul ra wato kalmomin da suka ƙare da ya ra'un ire-iren suna sara an gane da su annero wannan dama ba a yi saɓani a kansu da su kafirin wannan duk fuskan da mutum ya ɗauka sai ya yi yamala ƙarama haka a surori sha ɗaya nan da muka ambace su an gane ko wanda shatibi ya ishara wa mimma awakhiru ayi ma bi taha wa ayi najmi kai ta ta'addala wa fi shamsi wal ala wa fi layli wad duha wa fi qara wa fi wan nazi'ati tamayyala wa min tahtiha ثم القيامة ثم في المعارج يا من حال أفلحت من هلاك من هلا آه، وانا أبن دي شافي آه، قائل ودن ورشكينا نا بنقر مد البدل والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين ورش أنا آه، تقليل ترقيق أنا نراء واتو خير خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وانا مد الواجب من شاب يعني أكنسه wa ma ataitum maddul ja'iz ne a hafsu a warshi kuma wajib ne shi ma mun sha bayani a kansa ataitum maddul badal ne wanda yanzu muka yi magana a kansa min riban liyarbuwa warshi yana karanta liturbu liyarbu khitabun kamar yadda ash-shatibi ya ce liyarbu fi liturbu wato yana karanta da ta'un tare da yima wawan sukun liyarbu khitabun dummal wawu sakinun ata haka ash-shatibi ya ce liturbu fi amwali nas fala yarbu shi kuma wannan khilaf din shine yana cikin khilafat na farsh an gane ko ba na usul ba eh, mun yi bayanin bambancin sabani na farshul huruf da kuma usul farshu sune kalmomi wanda suke kowace kalma a wurin inda take wanda suna da alaka da ilimin tafsiri wato bangaren ma'ana kaga yanzu li yarbu li turbu sun sha bambanci a bangaren ma'ana an gane akwai ka akwai bambanci an gane wajen fassara su to wannan shine farshu amma shi usul usulin riwaya shine ƙa'idodi wanda aka sanya mutaridai wanda duk inda irin wannan abin ya zo a cikin Qur'ani wannan dai haka zaka karanta idigami ne izhari ne yamala ne menene dai ire-iren wannan tarqiqin ra ne da sauransu amma farshi wannan suna da alaka da kalmomi ne na alqur'ani wanda ah, suke da abin nan rubufi a amwari nas fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun domin shayin bayanai akan wannan bayanai ana sa dan siranta hamza na amma kaɗan a Allahu Allahu kada yayi yawa kuma kada yayi kaɗan kada a ce Allahu kuma kada a ce Allahu ya kasance fil خلقكم من ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء وان اللين المهموزني ne من شاب يعني اكي سبحانه وتعالى وتعالي ورشا ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي شمانا كدن بعض الذي بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وان سوني ne daga cikin Eh, abin da ya shafi eh, hukunce-hukunce na waɗannan ayoyi da muka karanta eh, da ma'anan su a dunkule muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ani ba zai tsiyace ba